Nurai ne a shafa da mobile wuye waɗanda suka taɓa samun raunuka sanadiyar rikicin addini sun ce bisa ga tanadin tsarin mulkin Najeriya kowa yana iya bin addinin da ya ga zai fishe shi ba tare da samun tsangwama ba. a Ashafa ya ce matukar za a rika zama tare to za a iya samun maslaha ga kowace irin fitina ko kiyayya a tsakanin jama'a. Babu shakka babu wata hanya a duk duniya ga baki ɗaya da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a makka bayan an ta abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna fatahin makka ba ta zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na hudaibiya wanda sakamakon shi aka samu mas babban nasara makka ta koma ƙarƙashin musulunci gabaki ɗaya kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu akan tattaunawa ake warware ta saboda ka yan uwa da suke ɗamara cewa an cuce su babu shakka ana iya cutar da kai ana iya zaluntanka ana iya kwace maka haƙƙi amma ƙarfin to da ɗaga hammata bai ba da mafita babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna shi yasa musulunci ya ce a sulhu khair A nasa bangare Fasto Mobile Way ya ce ta hanyar ɗabi'u masu kyau da kyautatawa tsakanin mabiya addinai daban-daban za a samu fahimtar juna da zaman da ya saba na doya da manja. Muna magana muna kiran mutane ga a mutunta juna sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai ma'ana kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka a bi wannan doka ka aika yi min abin da kake so in maka ta haka za a samu zaman lafiya da karewa cewa a mu yi gasa sabon gasan da nake so a yi tsakanin malaman addinai da kuma mabiya addinai shine yawaita nuna kauna yau idan na kawo maka buhun shinkafa gobe ka kawo min buhunan shinkafa goma jibi wani ya haka bari mu nuna addininmu a aikace ta wurin nuna kauna ga juna wannan zai kawo zaman lafiya da wamemmiya 'yan siyasa kuma don Allah ba sai sun ɓata wani ba kafin su nemi in ka ɓata a ranar tashin kiyama akwai ranar sakayya a yi hankali a yi hattara domin Allah na sauraron duk abin da aka lungu da wanda aka faɗa a mambari. Wasu malaman addini a ɓangaren Musulunci da Kirista na amfani da damar bayan babban zaben Najeriya wajen jan hankalin mabiya addini da ko sun yi zaɓe bisa shauƙin addini. To yanzu lokacin ci gaba da zaman tare ne a ƙasa ɗaya mai addinai, ƙabilu daban-daban da ra'ayoyi da kan karo da juna. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.